Maman Larai, shin kina da labarin mayukan PCB na da babbar illa ga lafiyarki da ta iyalanki da kuma muhalli? Menene kuma PCB? Wani nau'in mayuka ne da ake amfani da su don gyaran tsofin na'urorin wuta na transformer. nufin da mayukan PCB ake kuskure duk tsoffin na'urorin transformer da suke kewaye da mu dinnan? Warai kuwa, ki buɗe idan ki sarai, masana na cewa idan mayukan PCB suka taba jikin mutum ko abinci ko shukoki za su iya haddasa wa jiki cutuka da dama kamar cutar daji ko ciwon hanta ko munanan kurajen fata da makamantansu. Kada ka gaya min. Ai dole na faɗi da babbar murya kada ki noma ko zama kusa da tsofin na'urorin transformer. Da gaske? Kada ki yi garajen cin kosai ko doya da sauran nau'ukan abubuwa abubuwan da ake toyawa da mayukan PCB. Wannan shawarar taka ta nuna kai abokin kwarai ne. Tukuna ma ban tike ba, ki guji narka ledodi ko roba a matsayin makamashin girkin abinci. Sa'annan ki guji adana ruwan sha a cikin tsofin robobin fenti. A ƙarshe ki nisanta yaranki daga wasa da tsofin gulab-gulab na wutar lantarki. Ki buɗe idan ki sarai. Wannan sako ne daga sashen yaƙi da barazanar muhalli a ma'aikatar muhalli ta tarayya, wato Environmentally Sound Management of Polychlorinated biphenols" tare da haɗin gwiwa gwiwar GEF da kuma UNDP.